Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ya dawo jihar Kano domin daidaitawa da jagoran ɗariƙar kwankwasiya na ƙasa wato Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Shugaba Bola Ahmed Tinubu dai ya yi kira ga shugaban jam'iyyar APC ne na ƙasa wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ya koma ya daidaita da madugun ɗariƙar kwankwasiya sanata rabi musa kwankwaso da kuma sauran ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi waɗanda ke da shirin dawowa jam'iyyar apc shugaban ƙasar ya yi wannan kira ne lokacin taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar apc wanda ya gudana kwanaki kalilan bayan hukuncin kotun koli wacce ta tabbatar da nasarar alhaji abba kabir yusuf a matsayin halastaccen gwamnan kano wanda kuma wannan hukunci na cikin hukunce-hukuncen da suka zo da 'ya'yan jam'iyyar apc kano da bazata ganin yadda suke da yakinin cewa nasara tana tare da su lokaci guda hukuncin kotun koli ya zo saɓanin su shugaban ya kuma yi kira ga masu ruwa da tsakin jam'iyyar ta apc kano da su tabbata sun je sun samar da hanyoyi na tattaunawa da daidaikun al'ummar jihar kano musamman ƙungiyoyi na siyasa ko kuma jam'iyyun siyasa da suke da muradin shigowa jam'iyyar apc domin bunƙasa zaman lafiyar jam'iyyar da kuma ci gaban jihar kano baki ɗaya wannan umarni dai na shugaban ƙasa ya yi matuƙar girgiza kafatanin masu ruwa da tsakin jam'iyyar apc kano waɗanda suka samu kansu a cikin ganawar da shugaban ƙasa wanda kuma shugaban ƙasa ya tambaye su shin ko abin da ya faɗa suna da ta cewa ko kuma a'a dukkaninsu suka amsa da cewa ba su da abin faɗa kuma sun karɓi umarnin na shugaban ƙasa nan take saboda haka ne ma kamar yadda jaridar politics da gas ta rawaito shugaban ƙasar ya bayyana rashin jin daɗin sa ƙarara a fili kan guda cikin masu ruwa da tsakin da ba a bayyana sunansa ba da ya kira ga shugaban ƙasar cewa da ya baiwa ɗan takarar jam'iyyar apc mukami a cikin ƙunshin gwamnatinsa a kan idansa wanda kuma hakan ya sanya shi nuna rashin jin daɗinsa kan wannan bukata nan take majiyar jaridar ta Politics Digest ta bayyana cewa tuni dai wannan kira ko kuma umarnin na shugaban ƙasa ya iski masu ruwa da tsakin jam'iyyar NNPP Kano kuma saƙon ya je ga gwamna Abba Kabir Yusuf wanda kuma sun bayyana jin daɗinsu ko kuma farin cikin su da wannan mataki na haɗewa guri guda tsakaninsu da APC. To amma sai dai suka ce wani hanzari ba gudu ba, wajibi ne su samu lokaci domin tattaunawa da jagoran ɗariƙar kwankwasiya kuma jagoran jam'iyyar nnpp na ƙasa wato sanata rabi musa kwankwaso domin jin ra'ayinsa kan wannan mataki sannan kuma ta yin haɗewar tsakanin apc da nnpp ya bayyana cewa za a raba mukaman wato 50-50 ko kuma raba daidai tun daga matakin mazaɓu ƙaramar hukuma har zuwa matakin jiha a cikin umarnin ko kuma yarjejeniyar akwai cewar an buƙaci gwamnan kano da ya raba wasu daga cikin mukamansa ya baiwa 'yan asalin jam'iyyar apc domin samun daidaito da kuma zaman lafiya sai dai babu tartibin masaniyar cewa wannan bukata za ta samu shiga a gurin gwamnan na kano da kuma jagoran ɗariƙar ta kwankwasiya na ƙasa ko za su karɓa ko kuma za su yi fatali da ita wanda kuma abin da kowane ɗan ƙasa musamman al'ummar jihar kano ko 'yan siyasa ke jiran ji daga gare su kenan kamar yadda jaridar ta politics da ges ta rawaito ganawar da ta gudana da shugaban ƙasa ta samu halastar mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata barau jibrin Kabu da kuma ɗan takarar jam'iyyar apc a zaben shekarar 2023 dr nasiru yusuf gawuna sai karamin minista na gidaje wato injiniya abdullahi tijjani muhammad gwarzo da kuma karamin ministan abuja dr mariya muhammad bunkure da tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai alhaji alhassan ado doguwa na cikin waɗanda suka halarci ganawar a wani ci gaban kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje da Sanata Barau Jibrin da kuma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna sai Honorable Murtala Silan Gada da sauransu za su dawo nan jihar Kano domin duba halin da jam'iyyar APC take ciki. Saboda haka ne ma masu ruwa da tsakin jam'iyyar APC Kano suka bayyana farin cikin a fili kan wannan mataki ko kuma ci gaba da aka samu domin tattaunawa da ƙungiyoyi da kuma daidaikun mutane waɗanda suke da shirin dawowa jam'iyyar APC domin samar da zaman lafiya da kuma ci gaban wannan jiha. Haka kuma a tattaunawar an tattauna batutuwa da dama kamar yadda takardar bayan jawabi dauke da sa hannun Honorable Alhassan Ado Doguwa ta bayyana. Taron ya kunshi batutuwa da dama akwai batun tattauna a tsakanin shugabanni da kuma masu ruwa da tsakin jam'iyyar APC domin bunƙasa jam'iyyar a matakin ƙasa da kuma jihar Kano da kuma batun samar da zaman lafiya a jihar Kano da kuma ita kanta jam'iyyar APC. Haka kuma akwai maganar samar da tsare-tsare domin kawo daidaito cikin jam'iyyar da kuma bunƙasa ta da ci gabanta. taron ya yarda da cewa za a samar da kwamitattaka domin ƙara juna sani musamman ga jagororin jam'iyyar apc da kuma aikace-aikacensu haka kuma a bayan taron sun yaba 'yan jam'iyyar apc na ƙasa musamman al'ummar jihar kano bisa yadda suka nuna dattaku da kuma ya kana sai haƙuri kan yadda aka ƙarke a shari'ar da aka fara daga kotun tribunal da afil zuwa kotun koli da ta bayyana cewa injiniya abba kabir yusuf shine halastaccen gwamnan jihar kano wannan dai na kunshi cikin wani rahoto na ƙarƙashin ƙasa da jaridar politics da ta rawaito